الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أشيك من قرأتم من للتاف البداية في علوم القرآن نا مالم سامي ابن إبراهيم ابن بالي ɗaya daga cikin malaman masar za mu tashi a shafi na talatin a ƙarƙashin babi na biyar da ke bayani akan tattara alƙur'ani da jeran tashi <clears throat> za mu tashi kuma akan abbabitun rabi bayani na hudu mai cewa jama'a Uthman ibn Afana radiyallahu anhu alƙur'ana Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi halifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku ya tattara alqur'ani ala harfin wahid akan harafi guda ba'a da ikhtilafihim bayan sabanin da aka samu al'umma sun yi fi azminiya a azminiya wa azrabijan da kuma azrabijan wanda suke can bangaren abin da ya shafi iraki a lokacin da aka ji yaƙi cikin sahabbai akwai huzaifatu bin al-yaman huzaifatu bin al-yaman ya ji abubuwan mamaki na saɓani tsakanin makarantan alkur'ani da ke a can shiya iraki bangaren abin da ya shafi azminiya da kuma azerbaijan yaƙi ya kai su can su sahabbai to da haka sabanin ya ji wato anin ta kai ga wasu ma na ƙoƙarin kafurta wasu tare da cewar duk abin da kowanne yake karantawa ya tabbata amma rashin sanin abin daga bakin wanda ya zo da bayanin alkur'anin wani sai rika jin cewar ai wane sabo yake wane shirme yake da ɓarna a cikin alkur'ani to da ka bayan sun dawo daga wannan yaƙi Uzaifa ibn Yaman ya tafi gurin Uthman bin Affan Allah ya yarda da shi yace to shi fa ina da ta cewa sun tarar da saɓani gagarumi a game da karatun alkur'ani duba da cewa alkur'ani ya sauka da harafi bakwai abin nufi kamar yanayin yadda mu hausawa za ka ji ana cewa akwai hausa kano akwai hausa katsina akwai ta sakkwato akwai ta zazzau haka akwai bambance-bambance tsakani amma kowanne hausa yake to su ma a larabawa akwai irin wannan bambancin wato ainihin lahaja da yare daga guri zuwa guri to a lokacin da su ya sauka za ka ji an karanta da wannan haka wani manzo ya koya masa an karanta da wani haka manzo ya koya masa to daga baya bayan wato ainihin mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama da rarrabuwar sahabbai zuwa sassa na wato ainihin musulunci da musulmi sai zamanto kowanne inda ya je irin yadda ya iya yake koya musu irin yadda ya yi yake sanarwa sai ka tara yan abin da ya shafi iraki salon da suke bi a karatu ba shi ne salon da yan madina suke bi ba to haka sai zamanto wanda yake madina in dalili dalili yasa ya ji karatun mai bangaren shi ya iraki sai da kajin yana kwakiyariya ne a qur'ani da barna wanda ke can kuma da zai zo ya ji abin da madina yake ce a ah, ba fa haka qur'anin nan yake ba to har sai ta kai ga ai sabani wani ma da ganin cewa ai wane shi ba zai bi shi sallah wane ai ya bar musulunci ya canza wa Allah littafinsa to wannan yasa Hudhaifa yazo yace da Uthman bin Affan a san abin yi to Uthman bin Affan yace to abinda za a yi itattaro makarantan alqur'ani ya tura gurin Hafsa matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ta ba su rubutaccen alkur'ani da aka yi aikin tattara shi guri guda lokacin abubakar siddiq maimakon a wannan lokacin ko da aka tattara shi ba a kauda yiwuwar karanta shi da harafi harafin da yake da shi ba to yanzu a hada shi akan harafi guda to da aka sai aka haɗu duk inda aka samu saɓani sai ce to ku ɗauki wato tsarin zubin yadda ƙuraishawa suke karanta nan tunda manzan da aka sauko ƙur'anin ba ƙuraishi to kuma sannan wannan ƙuraishawa suna daraja da ƙima da tafi ta saura so da haka to a tafi da ƙur'anin akan wannan tsari wanda ya san shi ya goge da shi bayan ya koyar da wannan ya iya cewa to a daidai guri kaza manzo ma ya karanta shi da kaza in ba a sani ba to a tafi akan wannan ɗayan kawai so da haka aka rubuta ƙur'anin sai aka yi kwafi kwafi kwafi kwafi sai aka ce to abu duk sassan da ake da suna wato ani musulunci a rarraba wannan kwafin da shi za a rika karatu sauran wanda ake da su a hannu a tattaro sai aka kone sai aka kone sabanin da rikicin da ke faruwa saboda haka aka haɗa kan guda ɗaya to wannan sai ya kawo matsala ta kawo wanda yake da karatu yake da sauran waɗanda suka rage suka san cewa e bayan karanta shi da kaza ma ana karanta da kaza to in dalili ya sa kai bayani aka fahimta shi ke. amma da yanzu kowa san ga da ake tafiya a to wannan shine abin da sayyidina Uthman Allah ya dade shi yayi bambancin tattara Qur'anin sa da na Abubakar Siddiq na Abubakar Siddiq bibiya Qur'anin daga wajen makarantan Al-Qur'ani ya zama komai an rubuta an jeranta ba a kawo da wani salo daga cikin salo salon da manzo ya koyar da karatun ba don kada ƙur'anin ya ɓace a hannun jama'a saboda mutuwar makarantar ƙur'ani jam'in da kuma usman ya yi tattara wadda ya shi kuma haɗuwa a kan salo guda don kawar da saɓani tsakanin al'ummar musulmi aka yi kwabi-kwabi kuma aka raba sassan ƙasashen musulmi aka karɓe duk wani abu da zai iya kawo saɓani daga hannunsu to wannan shine abin da ya faru mala ya ce khamis bayani na biyar kuma tartibul ayati wasuwari tawqifiyyun jeranta ayon alqur'ani da kake ga fatiha an fara da alhamdulillahi rabbil alamin sai arrahmanir rahim ta biyo sai maliki yawmiddin ta biyo to wannan jerin ayoyin daga fatiha haka zo nasi abu ne tsayayye bisa yadda aka jiyo daga manzo ya koya wa sahabbai ba wai sahabbai ne suka dama suka ce ko mu mai da alhamdulillah ta zama farko musa ar-rahman ta zama biyu ar-rahman ar-rahim musa malik a'a haka manzo ya koya musu daga wannan aya sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to tauqifiyun abu ne tsayayye a yadda ka ji shi ka san shi haka yake bai sauyawa shine tauqifi to da ka ba wani wanda zai zo karanta fata yanzu ko ya zo ya kama ta ce ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na karba an fahimta ku tare da cewar ayoyin fatiha ne amma ya bai da ta farko ta tafi ta biyu ta biyu ya da ita farko ta ƙarshe ya da ita haka ba za a karba to haka su ma surorin sai da aka sa fatiha a zubin rubutun alkur'ani da yadda manzo yake sanar da su sannan aka biyo da bakara sannan aka biyo da wacce ali imran sannan aka biyo da nisa'i sannan aka biyo da haka ma'ida an'ami kaza kaza to wannan tsarin da suka yi haka aka zauna lokacin sahabbai aka jeranta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to ba wani yanzu da zai zo ya ce shi kuma zai rubuta ƙur'ani ya faro da rubuta kul a'udhu birabbin nas sannan ya karanta ya rubuto kul a'udhu birabbil falaq ya dauko kasan wato ce shi canje mai farko ba za a karba ba ce ba a haka zubin jerin surorin alqur'ani yake to shine malai ce to a sani a kokarin da ake na a san ilimin abinda da qur'ani ya kunsa a wannan gaba lalle a sani cewar jerin ta ayoyin alqur'ani da jerin ta surorin abu ne da yake tsayayye a kan yadda aka san su yanzu ba za su sauya ba abbabidu sadis bayani na shida ice arkanul qira'ati as-sahiha thalathatu ginshikan karatun Alƙur'ani ingantacce guda uku ne ingantaccen karatu na Alƙur'ani ina da wato rukunai ginshikai guda uku aka rasa su an rasa wannan tsarin karatu na alkur'ani in aka same su tsarin karatu alkur'ani ya tabbata na ɗaya ya ce mawafaqatul Arabiya dace da harshen larabci in dai kana karanta alkur'ani to a samu yadda ka karanta ta yi daidai da yadda laraba suke yaransu ba za ka zo ka irin turancin ɗan najeriya a kan turanci ba baƙaƙen kalmomin na turanci ne amma hausa ce inda za ka tsaya ka ji ziryan abin da yake faɗa shi mai yaren ƙarshen ta ka yake cewa yanzu misali barka da safiya haka ba haushe yake cewa ko barka da safiya in tura ne ce good morning ko to sai ka zo ka ce morning good misali an gane ku morning good to ba haka masu yaran suke an gane ku in misali ka ce good evening sai ka ce evening good za a ji good day turanci ne evening din ma dai turanci ne amma ba haka masu yaran suke to in za ka karanta alkur'ani ma ya tafi daidai da yadda larabci ike wani daga cikin nagartar ingancin rukuni daga cikin rukunan karatun ƙur'ani mawafaƙatun rasmil uthmani sannan za karanta yi daidai da rubutun da aka yi na na uthman a san da ya tattara alƙur'ani kakka zo da wani tsaron salon da ba wannan ba kada ka zo ayar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ka ce mana in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu an san akwai amma ba za ka yi wannan an fahimta ku ya tafi a tsarin yadda abin yake in bayani kake wasu cewa akwai wannan salon akwai kaza akwai kaza to wannan wani abu ne da amma dai ba za ka ɗauki salon wato karatun da ya saba wa wannan rubutu na wato rubutun da sayyidina Uthman ya yi akan Qur'ani ba sai kuma sihatu sanad ingancin jerin mazajen da wato anin suka jiyo karatun nan har izo ga wanda yake karatu an wani an wani an wani an wani daga wani sahabi shi kuma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya kaza kaza kaza to kai ma in zaka kan harkar kira'a in ta dace da waɗannan ginshikan guda uku to kira'a ta amsa sunan kira'a ingantacciya a karatu alkur'ani to mu duk galibi za ka tarar an riga an reraye an tantance an yi komai karantarwa kawai ake ma zo wani ka zo kace da shi ba na sanadin karatun qur'anin ka zai ce da kai mai sanadi shin karatun ka da na wannan ayar yi daidai da yadda laraba suke karatu suke faɗa larabcinsu? zai ce kamar ya shi shi ai ba larabci ya iya ba ko to an riga an gama kin gyare shi komai da komai kawai lakana mana ake muke iyawa a huce. to in kai karatu kuma tafiya ta tafiya irin wannan da ake fada ake fada har sai kuma karka fahimta yadda abubuwan suke Allah ya sa mu dace to wannan shine abin da ya shafi karatu mana abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh sun ce alƙur'ani da farko suratul ikra aka sauka farkon ayon da aka fara sauka eh. kuma ba a tattara shi ba sai bayan manzan Allah baya haka to shi daman bayan kafin manzan Allah ba duniya daman a haka an jeranta su kuma inda yake yanzu muka samu ko kuma a asu da suka zo wannan tambayar tana da matuƙar ma'ana yake cewa to amma ai an sha faɗa mana cewa farkon abin da aka fara saukarwa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani ayoyi biyar na farkon suratul alaqi har ma a wannan littafin mun yi اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إيانا أكفار سوكا مصر يتفي كده a firgici a razane saboda ya ji abin da ya taba ji ba ya ga abin da bai taba gani ba mala'ika kai ba shi ayoyi biyar dinnan sai da ya daddake shi ina sakin sa ina danke sa ina sakin sa ya cuya to amma gashi kuma mai ko ka bude alqur'ani ana cewa bismillahir rahmanir a ce ikra bismi rabbikal ladhi ayon da aka fara saukarwa sai ba haka sai fatiha ai an fahimci tambayarsa e to dama manzo kafin ya bar duniya tunda ayoyi biyar aka fara saukarwa kawai su ma ayoyi biyar din ai ba iya ikira ake nan ba ko Ikira ta wuce aya biyar to bayan di in an saukar masa abin da aka saukar masa ya koya musu in an saukar masa ya koya musu to kuma ya rika cewa da su kusa abu kaza a guri kaza abu kaza haɗe yake da guri kaza ayoyi kaza na koya muku haɗe suke da ayoyi kaza sannan a karatun sallarsa da yake musu yau da kullum suna jin iya kama tar inda yake tsayawa suna kuma kiyayewa su riƙe to da haka suka san jerin kowace sura daga wajen manzo amma sai zama abu ne aka a gurin wanda suka iya suka sani to shi ne sai na abubakar ya zo ya ce to wannan abin da aka sani tun daga shi mahaddata suna ta mutuwa ko a yaƙi ko kuma allah ya lokacinka ya ƙare ka mutu to a zauna a rubuce wannan abin da aka samu daga manzo kada bayan ba ransa bayan ba ran kai sahabbai wanda suka san qur'an nan a zo wanda suka rage a rika ce ai ba haka ba wannan a ai kaza wannan a ai kaza to shine sai aka yi wannan kar a zamanin sayyidina abubakar cewar abinda manzo ya tafi ya basu akai na cewa sura kaza hada take da kaza aya kaza yar uwa aya kaza ce to a zo a rubuce to shine abinda aka Eh, ba wai su ma daga baya ko daga dama bayan manzon ya mutu suka ce to mu mu maida fatiha farko mu maida bakara ta biyo ta a'a tun lokacin manzon haka abin haka ayoyin fatiha suke haka ayoyin bakara suke haka illa a lokacin da yake raye ba kowa za ka tsiye ka same shi duka a gurin shi za ka iya samun abu kaza gurin wani abu kaza gurin wani sai dai fitattun wanda suke makaranta alƙur'anin su za ka samu suna da adadi barkatai a kan sauransu to shi ne aka wannan tattarewa gaba eh, Allah ya sa mu dace bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu